Correct. aduwa da zo gyara

godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki jira da aminci su tabbata ga annan Muhammadu sallallahu alaihi to jama'a abin da yasa nake a tara ku nake a tara mun ku malamai da ku attajirai da ku sauran jama'a gari na tara ku ne don yi gargaɗi a gare ku bisa ga abubuwan da nake ji waɗanda ban ji daɗin su ba na farko zan fara da ku malamai na fahimta rashin haɗin kan ku malamai shi ya sa kayuwan jama'ar ku ya raba musamman wajen ganin watan azumi da yawa daga cikin wasu su tashi da azumi wasu kuma sai su kiyarda da abin da nassi da hadisi ya kawo da maka lafiya to wannan ba daidai ba ne ya kamata ku haɗa kanku ku ba abin da Allah ya don kuma mutane da ko za ku si koyi ku kuma attajirai abin da nake gargaɗin ku da shi shine ku ji tsoron Allah da maka lafiya dukiyar nan ku ubangiji ya ba ku ita ba amma kuna takura wa jama'a ita dukiyar nan ba ku ne ku ba kanku ba ubangiji ne ba ku ita tana maka lafiya to bai kamata ku dinga amfani da wannan dukiya kuna takura wa jama'a yan uwanku ba musulmi zan sarki ya zabi kuna mai da hankalinku a kan cin kazamar riba dukkan abubuwan da kuka saya kuna tsaya ku ga sai kun ci minci minkin abin da kuka saya kai ya kamata ku ji tsoron Allah da ku da waɗannan jama'a da ubangiji ya tura a kan duk ɗaya ne ubangiji ji yana tare da kowa kuma ya ku jama'a da gari akwai rashin kin bin umarnin gwamnati ya kamata dukkan umarni wanda gwamnati ta yi to jama'a ku dinga bin sa gwamnati ba za ta kawo wani abu wanda zai takura muku ba dukkan doka wanda gwamnati ta kafa ta kafa ta ne saboda ku saboda kyauta jin daɗin to lallai a gudu hukuncin gwamnati ina maka lafiya alhamdulillahi yara yanzu an gane ana kai su makaranta yadda ya kamata saboda haka ita makaranta ma jama'a duk kun duk fara gane amfanin ta yanzu ya ji ga kyau amma na roƙon ku daure bisa ga irin har matsalolin da sa ku a kai ta dama ga lafiya gwamnati ba za ta iya ɗaukar wahalar 'ya'yan ku ba sai ku daure wata rana ku za ku ci amfanin abu ɗan sarki ya Allah ya taimake mu amin Allah ya ba mu zama lafiya amin amin Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a Allah ya ba mu damuna mai albarka to jama'a kun ji abin da sarki ce da ku lallai a yi aiki da shi domin ku sarki ya fita daga cikin hakkin ku abin da Allah ya dora masa na ya ga cewa kun tsaya kan gaskiya amana to ya gaya muku sarki ya daga nuna muku cewa ku tsaya kan gaskiya da rikon amana kyautawa na baya domin muka duba can Allah na cewa arrahimuna yarhamuhumullahu tabaraka wa ta'ala rahama man fil ardi rahama kuma fis samai duk wanda ya ji kan na kasa da shi Allah zai daga daga shi shi ko abinda na kasa zai ya girmama na gaba ya girmama hukuma kuma masu boye abinci su daina Allah ya hali mun boye abinci domin azabta da yan uwan wanda kuma dukkan ya boye abinci ya yi zalunci inna kullaha fala yuhibbu zalimin to Allah baya san azalimai ku yi adalci ga junanku kyauta wani baya Allah zai taimako ka baki daya na fata kun ji wannan abin sarki ga mu sarki ya fita hakkin ku sai ku je ku yi aiki da abin da sarki ga mu Yeah. Allah tabaraka wa ta'ala ko ba zai kyale ba kamar yadda shi mai martaba sai ya gaya mana yanzu wannan wa'azi ne daidai mm. ya abin da yake cikin nafsin alqur'ani cikin nafsin hadisi haka yake haka yake mu yan wa da majirai ba na nufin kamar malamai mm. idan muka tare muka haɗa kanmu to dama haka addinin musulunci yake faɗa kullum mai riko da riko igira Allah kada mu rarrabu ba sai idan mun rarrabu ne sannan waɗansu za su samu damar kafa tsaga haka haka yake alga to mu yan uwa majirai a cikin mu akwai waɗanda suke malaman akwai kuma wanda suke ga wato bara gurbin malamai na'am haka amma duk da haka masu bata al'amari ke yawa yawa kamar yadda kuma a cikin kuɗin masu kuɗi a'a ai mu ai mu a cikin ɗari eh. da ke za ka samu biyar na kirkin kamar inda sarki ya faɗa yanzu wannan jawabi da sarki ya mana ai yanzu duk wanda yake cikin mu yanzu in dai mutum ya yi da musulmi ne shi ya yi imani da Allah da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma imani zai kuma ya haɗu da Allah to yanzu kaga ai yanzu da ni wannan magana da na ji wallahi duk irin abar da na mallaka irin duk alkamata da masara da tara da gero gero yau baka san gero duk na buka duk kasuwoyin da na bi na sai ba wallahi niyya ta nan sai damuna ta kusan faduwa sai wajen watan shida zan fito da ita ko watan bakwai din ma in siyar ka gani domin in samu ninkin ba ninkin na riba to amma yanzu sarki ya yi bayani ya fita haƙi kuma waziri ya ƙara ya ce to Allah a sarki ya fita haƙin abin da Allah ya ɗora a kansa ya faɗa mana to yanzu in yanzu kai sarki yanzu muka je la'ira Allah ya tambaye shi ce na faɗa musu ma ce ba gaya mana bane ko ko malamai ga ku yanzu ya yi magana akan hukuma ko mun kuma ji kun ji dama mun sani yanzu wallahi ni yanzu zakka duk abin da ya faɗa wallahi abin duniya ya je na damu na duniya guda nawa take guda nawa take ubangiji Allah ta wannan dan gidan ya ishe ni babu ba wani abu da mutum zai yanzu zan yi dauko mu kullun duk inje mu bude stand ce kowa ma ya zo Allah ya saka da kai Allah kudin mota ba zan bayar Allah ya saka kamar yadda na yi maka cewa zan aika maka da maka zo hmm. a ka zama ko kuma baka ka bai ka sun zan kuma ga Allah ya saka mu cikin abubuwan da muka tattauna da kai hmm. abin da sarki ya faɗa na nasiya da yawa jama'a hmm. kai me ya daɗo ka ce na son na ce me ya daɗo ka ce wannan harka ka samu ne ban sha'awa to abu yi ne har zuwa uku to ga mu da abin da sarki ya ce da mu ya ce a faɗaɗin nan na cewar alluran nan ta rigakafin nan ka san mutane suna ta yaɗa suna cewa ta hana ai kuwa da kai da iyali yau kuwa to kaga da <laughs> sarki ya faɗa mana da baki kaga wannan dole a yadda da shi kaga na farko kenan ina jin ka da bayanin da sarki kan mu masu hali yan kasuwa ba a to kuma ai ka sani ai hankali to ai ai ka ci jarabawa yau to ka ci jarabawa ai duk da kai wannan magana kalmar guda biyu da ma ni ma da naje wallahi kuma muhimmiya ce to ga ya mu wace kai yara makaranta ba wannan ai ana ya yan kana da makaranta ni ma na suna makaranta amma dan wai namu ni da kai kenan eh, <laughs> eh, eh, ya kai ko gani ba ke magana yawa <laughs> kuma wallahi na ji daɗi ka san wani abu hmm. wato mutane suka sakankance wai in aka ga wani ya zo ya ce an ce ai kaza ai kaza ba za su hmm. yadda ba amma ran da aka ce shugaban abun ya tara mutane da kansa yi magana to a ran nan idan da mutum uku ne ba hmm. ran nan zai zama goma kafin ka ce wani lokaci kowa ya karba a to ai dama haka yake ai ya shi ne na sani ai ai haka yake ai haka ne ai haka yake duk abin da za a yi in dai shugaba ne ce a yi to in wai aka ce zama abin ba zai karɓi ba ai mm, shi ne wato abin da a ah, wadu zo nan zo nan zo nan ne daga ina kake abokina na daga wajen abokina sani ai to ƙarya kake daga wajen bol kake daga wajen bol kiki yanzu a ce ha abada ba ka da aikin yi sai bol eh, don haka na yi maka tebur na yi maka abunan deski abunan na rubutu da ne yana na bayanan hmm. ba a duk kayan wasan sanda suna nan ka zo amma har abada kana filin bol ko kai ne fe wallahi sai zagi fele ba shine dai sirkin bol ba ai alhaji ai ba kai haka ba kai da yamar fada dai tashi ai ba laifi ha eh, lada bin kura ba kaga shiga ka ce ku zo da babar ka ku to tare da bari bari su zo ka ji ya ba ka sani ba yanzu samun yaro da wuya Allah alaji na gaya maka to ai da wuya a gaskiya sani ai ba ai ni ban tsaya ai ni ba na wasa da su ba na ba me ya za a yi dama abin da nake so da kai hmm. so nake mu taru mu shawara ka sa a kira taro hmm. taro mu da gaggawa mu haɗu hmm. dukkan halin da ake cewa yaron nan mance ki tsare shi ki hana shi fita ba sani kike ba shi ke saboda dan ba da ba kai ba ba dama na neme shi ya zo ya sayo min magi kuma ba san sa'idin da ya fita ba sa'idin da na shiga kicin sannan ya fita sannan ya fita kai abin da zan yi ni na zauna na ringa gadin sa na zauna kofar gida zai shiga na ganin zai fita na gani ba abin da kuke so kenan yi ba ba na tafi nema in dawo tadda ya'yana da iyali duk ba kowa a gida yaro zai dauko mu ruwan zai shi babu kuma kullun na faɗa amma ba ba wanda taba saurara mu ne ke faɗa haba tashi ka je ka ci abincin ka in an juma za ka dawo eh kai kuma ina irin cokalin nan mm, manje gara kuke kira sa ko ko kina <laughs> ko mai hakuri yatsu yawa ka mana guda biyu <laughs> haba amma amma alhaji ka kai faɗa wallahi yo kai aka kike faɗa yo aka san shi ni ba faɗa nake ba kai kiya nake faɗa kuma sai a ce faɗa ne to dumu ba ba wannan zancen ni dai muhimmin zancen ma da ya abin ni wannan zancen ya ya kamo ni wallahi <laughs> to to yanzu eh, ka fare mu magana na ji kace za mu haɗu mai shawara to na gida ga cokar amma ke su yawa ike na jinka kace za mu haɗu mai shawara mai menene shawara hmm. abin da ya sa nace za mu yi shawara hmm. abubuwan da mu za mu mu fidda kanmu daga wannan zari mu yi wani abin da labari zai kai ga sarki ya san cewa lallai maganarsa ta kafu gare ai shi ne sha na kira ka wutan nan zan tattara ya dai kamata ne mu tafi saboda iska na gani shi isan ya nake tattara ta wayan in rufe ta yanzu haka ma gidan mutum na kun yana zuwa karshen da yake mu hau tukan nan gashi mun yi wankan mu mun kwaliya mun shirya to ba dan ma dai kan bar su da kishirwa ba wallahi da shi an ajiye mu a'a yo ma tafi mun san san da zamu dawo ke sha'ani na biki in ka je ka shiga cikin jama'a kuma sai ka ji ba ka son baro ai ke ce ma kike nuku nuku ki ki gama ni shan ruwan dabbobin wata wahala ne to me na nuku nuku ne wutan nan ce ba na so wallahi mu bari haka amarya ai ya kamata ki ki gama. wannan kawai don Allah ki zuba ta a nan to ai kan wuta ta ruru ne kan wuta ta ruru da kin sa tokar in kin rufe tokar ba za ta tashi ba sai kowane aiki kuka tashi sai an taya ki ba ki da an gari to yanzu kika haka ba shi kenan ba to mu je inda kujerar ɗan nan inda ta bata

tun da dai idan muka tafi kawai ya zo ya tadda mu a gidan nan ke muna a'a ga wata hidima kin ɗauka me na haɗin ki kuma da gero kin yi wanka tsaf kin san yanzu nan in kin tsaya nuku nukun nan ba mu tafi yana zuwa zai ce mu sussuka shi dan Allah ki zo mu yi mu tafi ni sussukan nan ce ba na so ne wanka na ne kwalliya ta wallahi sussuka ma rabuwa kika da ita san da zuwa kun fasa tafiyan ne a'a ba mu fasa ba mai gida ba ka gani mun shirya shirin kenan ai fitowar kenan mun shirya za mu aikace ko muka gama abin da ya dawo da ni kun san fa na dade ne muku magana dano ko eh, na dade ne muku magana ka faɗa wajen ma uku to amma jiya zan wuce ina ji ina cewa girbe kayana zan yi girbe kayana zan yi kin ga mata ma takala ce yake min na kuma gaya masa so girbe mai gida gonarsa ce ba gonar ka bace ya zai girbe wannan fada ce kawai dai ike dan Allah mai gida ka rinka hakuri wallahi da abun duniya ai takama yake ya shuka na shuka kuma ni na san kunya yake na ne to amma abin da ni abin da na zo mun raina in dai na je na tare ya girbe to Allah ne masa gajeren kwana kawai kuma ni sula ne kawai amma ni na tabbata in dai ya girbe Allah ya ji kandano a a a Allah Allah ya ji kandano mai gida ka daina yi wa kanka baki gona za ne wannan ai baki ne kake wa ba wani baki ni a banza nake ma bakin san ya dade yana takala to an ya dade yana takala su amarya saboda Allah ga hukuma to bai san zuru ba shi bayar mun daki to kin san wani bai san ko zuru ba mai gida kai mun daka kai mun daka ka dinga takalan mutum ki dauko min gora ki dauko min goran nan a'a kar ki dauko goron nan amarya to yanzu mai gida an tabbata a duniya haka mai gida ka nemi hukuma maimakon ka je ka tare shi ka nemi hukuma mai gida ni dai gaskiya ne ba na son tashi ai mai yin haka bai san baya jin hukuma mai yin haka kar ka hada shi da hukuma ni na san da abin da zan hada shi to a da lafiya dai Allah ya kiyaye amma takala fa yana takala ka hakurin kake yi to Allah ka ku ka ku je ku rashi ni na tafi gona to a da lafiya ba ya ki me yasa kike haka ne to a gani ne to yanzu dai mu tafi magana duk ta kare Allah dai ya kiyaye kawai mu je ake dai zan ma dai ba jin magana tunda ke ke karama mu je to ni ke karama na san turba a'a mu je mana ba sai rinka nuna miki ba to idan kina ba kuwa dai kuma da haka zaki saba da gari ba kai kai dano kai dano. menene girbin ko kake yi eh? ba da ba da ta wuce Dano, da dama da kace yau za ka yi girbi da gaske kake yi eh dawa ta na girbi haka haukan ka yi gaya maka eh haka dawa ta na girbi ka san abin da kai girba yanzu dawa ta na girbi to ba fa dawa ka girba ba shekarun ka da za ka yi a duniya ka girba da kowa ba gaba ɗaya ka girbi dawa na girbi saboda haka sai wani banda da to dawa ta na girbi Allah ya gayyari wai Allah ya gayyari Malabu, Malabu, yaya? ina za ka ne la illallah to kai kiran kai ka ce zaka gudu kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wannan geran da eh. yake gona ba ɗebe ba to eh. sai a ɗebo shi eh. sai ka bai a sussuka in an sussuka a samu kamar buhu biyu ka ɗauka a kai wa inna ka san kai ka zo ka ga mun kace ta ce a kawo mata gero eh na ga mun to abinda za a yi wannan geran ragowar shi kuma sai a ɗiba ka kai gida wanda za a yi maka kunu to kuma eh, to na gode kuwa na ka gode yalla kai dano ka zamu ya mun gurin ka zamu subhanallahi faru zo ka gani wannan irin aiki mai unguwa zo ka ni ba nan ba kai nan to shikenan subhanallahi ka gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi me ya faru haka wallahi tallahi ka ga dai inda ya tsawo ya kwantare shi waye wannan mm. Mm, wannan makocin nan nawa habu habu habu habu muje ya kuma tafi gida din shi habu din yanda i wannan da ka aika gida ito wasa kashe mutum sannan ka gida ka gani dai gida ito Joni dan waken nan fa zan dora to dora mana ai da ne in ya zo ya ce wani abin yake sha'awa kuma to dan ma dai da dan sauransa to a dora mana ba a cinye ba a ɗora a ɗora to zai samu ƙwarya tukuna da dai kin ajiye wannan abin kin kawo mana ɗan abin da aka kawo na gidan bikin mallamusa sai dai ki yi ki aiki a'a a ba zancen aiki ba aiki an gama shi to ina miki zancen wai dan wannan abin na gidan suna To, ko kin tsaya sai kin ɗebi ƙaiƙayi tukuna amarya. Ni wallahi ya jin na fi so ki ɗauko ƴar bagala jan nan da ɗan ƙofin nan. Ba ki je ki duba mana ki ɗauka haba amarya yanzu sai na ɗan. Son dai ki gama mu je mu ci tare. A aje ki ki ɗauka ki aje mun nawa. Gama ɗin da amma geron ya abu ya. Je ki ki ɗauka. Jan ɗauka. Eh. Ɗebi guda uku ko za ki aje mun. A'a a'a. To na san ranar dawa ki je ki ki ɗiba. ɗauka ba. Ku wutar kafin fito. To. Eh, tana ci mana. Yau da baki ji mana yi kiran ki ba da ba ci. Zan da zo. Yawa sannu ka ne. Zan da ah, <clears throat> Tambaya. Na'am. Amarya. ina take ga ta nan talle yaki abin da zan gaya muku in magariba ta yi ku kama hanya ku tafi gida ko wace ta tafi gidansu